C'était RM Show This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da sake haduwa a daidai wannan lokaci da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi 16 ga watan Yuni 2024 wadda ta zo daidai da ranar sallah babba da fatan al'ummar musulmi na bukukuwan sallah lafiya. Kamar yadda aka saba duk irin wannan rana mai matukar muhimmanci ga musulmin duniya. Za mu jingine shirye-shirye da muke kawo muku. don kawo muku gaishe-gaishen sallah daga 'yan afirka mazauna sauran kasashen duniya amma kafin mu kai ga hakan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya hasashen hauhawan farashin kayayyaki a najeriya a duk shekara ya kai wata sabuwar ƙoruluwa na shekaru 28 da ya kai kashi 33.95 a cikin ɗari a watan mayu kamar yadda alƙalluman hukuma suka nuna a jiya asabar lamarin da ya ƙara tsananta wahalhalu da ke ƙara taɓarɓarewar al'umma kan sauye-sauyen tattalin arziki na shugaba bola tinubu a daidai wata na goma sha takwas ne hauhawan farashin kayayyakin ya tashi daga kashi 33.99 cikin ɗari a watan da ya gabata matsalolin tashin farashin ya taso ne sakamakon sauye-sauye da tinubu ya yi inda ya rage tallafin man fetur da wutar lantarki da kuma rage darajar kudin naira sau biyu a cikin shekara guda ƙungiyoyin kwadago waɗanda suka dakatar da yajin aiki da suka kira da neman ƙara musu sabo mafi ƙarancin albashi sun yi zargin cewa sauye-sauyen na cutar da talakawa tare da jefa miliyoyin mutane cikin mawuyacin hali na tsadar rayuwa a cikin shekaru da dama da suka gabata bayanan da hukumar kididdiga ta ƙasa ta wallafa sun nuna cewa abinci da abubuwan sha ba na barasa ba sun ci gaba da zama mafi girma wajen haifar da hauhawan farashin kayayyaki a watan mayu a ƙarshe al'ummar ƙasar ghana da tuni suka fusata suke kokawa kan ɗauke wutar lantarki ba tare da shiri ba sun sake fuskantar karin zulumi bayan da masu rarraba wutar lantarki suka sanar da karin katsewar wutar lantarki a makonni masu zuwa daukewar wutar lantarki da aka fi sani da dumso a yaren akan na ghana ya kara jefa al'umman cikin wahalar gudanar da harkokin kasuwanci da tuni ke cikin ni'asu saboda matsalar tattalin arzikin kasar mafi muni a cikin shekaru goma a ranar alhamis kamfanin ghana gridco da kamfanin wutar lantarki na ghana da ke rarraba wuta a fadin kasar. mai yawan mutane miliyan 33 a yammacin afirka sun ce za a shafe makonni uku ana samun matsalar wutar lantarki saboda aikin gyara da ake na samar da iskar gas daga najeriya najeriya dai na baiwa ghana kaso na iskar gas da take bukata domin samun makamashi ga cibiyoyin wutar lantarkin kasar sanarwar ta zo ne kwana guda bayan da kamfanin wapco mai kula da bututun iska da ke shigar da iskar gas daga najeriya ya kuma yi gargadin cewa za a samu raguwan yawan iskar gas da ake da shi saboda aikin gyara da ake yi a najeriya rundunar sojin isra'ila ta sanar yau lahar cewa za ta tsagaita buɗe wuta tsawon sa'o'i da rana akan hanyar da ke kudancin gaza domin ba da damar isar da kayayyakin jin kai da ake shirin kaiwa falasdinawa da ke cikin mawuyacin hali da suke tsananin buƙatar taimakon jin kai sakamakon yakin da yanzu haka yake shiga wata na tara dakatar wanda sojojin suka sanar wanda ya shafi hanyar mai nisan kilomita goma sha biyu da ke yankin rafa ya yi kasa da cikakkiyar tsagaita buɗe wuta a yankin da kasashen duniya ke nema ciki har da babban ƙawan isra'ila amurka idan har ta tabbata tsagaita buɗe wuta na ɗan lokacin ka iya taimakawa wajen magance wasu muhimman matsaloli na bukatu da falasɗinawa ke begin samu a cikin 'yan makonnin nan da suka gabata yayin da isra'ila ta kutsa cikin rafa rundunar ta ce dakatarwar za ta fara aiki ne da karfe 8 na safe wato karfe 5 na safe kenan agogun gmt kuma za ta ci gaba da aiki har zuwa karfe 7 na yamma karfe 4 na yamma agogon gmt kenan kane dakatarwar za ta kasance a kowace rana har sai an samu sanarwa ta gaba rundunar sojin ta ce dakatarwar ta yau lahadi wadda ke fara aiki a daidai lokacin da musulmin gaza da na fadin duniya suka fara gudanar da bukukuwar babban sallan ta idi adaha ta biyo bayan tattaunawa da majalisar ɗinkin duniya ne da ƙungiyoyin agajin ƙasa da ƙasa labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla da fatan dukkan musulmi a fadin duniya na kan shagulgulan bikin sallah lami lafiya yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu bar wa zara aminu fage fili ta gabatar mana da shirinmu na musamman kashi na biyu yau ne sallah yau ne eid duk ku taho mu yi sallar eid yau ne sallah yau ne eid duk ku taho mu yi sallar eid gaisuwar sallah daga fadin duniya ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar eid domin yau ne ranar eid jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum zahra aminu fage ce ke muku barka da wannan la'asariyar tare da fatan an yi sallar idi lafiya da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadunmu baki daya. A cikin shirinmu na gaishe-gaishen sallah kashi na biyu. A yau Lahadi goma ga watan Zulhijja na shekarar dubu da da da arba'in biyar bayan hijiran manzon rahma annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa Madina wanda ya daidai da goma sha shida ga watan Yuni na shekarar da da 2024. Za mu ɗora daga inda muka tsaya a safiyar yau. Jama'a masu sauraron mu sai a gyara zama domin sauraron shirinmu na musamman na gaishe-gaishen sallah. Ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar yi don ba shakka ladar mu tafi yawaita ranar Eid don ba shakka ladar mu tafi yawaita ranar Eid yau ne sallah yau ne Eid duk ku taho mu yi sallar yau. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ce Hassana yakubu daga birnin mali ina gaida kowa da kowa ina ma kowa fata na alheri Allah kawo kwanciyar hankali kasashen mu na Afirka Allah kawo kwanciyar hankali kasar Nijar. Allah mana jagora ina ma kowa barka da sallah Allah ya maimaita mana da rai da lahiya. Allah ka kwanciyar hankali alherin da ke ciki Allah ya bayyana mana shirin da ke ciki Allah ya kare shi ya hayya kayin ina miƙa sahifiyar gaisuwa ta ga ma'aifina Alhaji Mai Musa Aba'ari da iyalan shi a birnin Yamai ina miƙa sahifiyar gaisuwa ta ga babban babbal fami ta Alhaji Marganya Alhaji Yakubu Muhammad a birnin Zandar da inda suke kuma gabaki daya a Nijar gaba daya ina gaida kowa da kowa ina gaida yan uwana na cikin grup girgir saduwa ina gaida yan uwana da amina arziki na cikin grup turwa 83 89 gure ina gaida duka ma'aikatan gidan radio ina ma kowa fata na alheri mali allah ka kwanciyar hankali na ma ina mai gaisuwa ta ga mai gida na ga yara na gaba ɗaya da makwabta da amina arziki wasalam sunana sadiku ata da karamar hukumar jiga da kara jigawa state karamar hukumar babara mun zo aikin hajji ne na 2024 da farko dai ina gaida iyayena ina gaida yayyena da 'ya'yana ina gaida mahaifiyata bilkisu da hadiza da ɗannena kamar su aminu su jamilu da yayyena su magaji su kabiru ata da nasar ata da halifa ata da ragowar abokan arzika da kuma 'yan majalisa ta ta kofar gida nan karofi da fatan an yi sallah lafiya sunana nasiru umar na zo daga karamar hukumar babura ina gaida mahaifiyata hajiya furera da yan uwanta hajiya bilkisu da hajiya jummai da dukkan su allah ya saka musu da alheri kuma ina gaida yan uwa da abokan arzika kamar na su alayi magaji su malam ino da ke kwanta asibitin aminu kano da fatan allah ya ba shi lafiya da sauran yan uwa godiya nake da kuma uwar ɗaki na mai ɗaki na ita ce hajiya hassana ina gaishe ta da ita da 'ya'yanta da dukkan sauran yan uwa da fatan Allah ya saka alheri sai kuma ba zan manta da abbana ba a alai ibrahim ata da bala ata da adamu ata da fatan Allah ya saka kowa da alheri Allah ya sa a bikin sallah lafiya Allah kuma ya maimaita mana ya sa mu garba din bare da gode Allah ya saka da alheri madalla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana rukayya egoni daga abuja ina yi wa kowa fatan alheri alhamdulillah muna cikin koshin lafiya aiki yana tafiya daidai yadda yanzu haka muke yin daidai allah ya sa gaba ma mu daidai mu wanya lafiya muna yi muku godiya allah ya saka muku da alheri masha allah a ta gajiya yan uwana da suke gida nigeria da abuja da borno duk ina yi musu fatan alheri allah ya sa mu yi sallah lafiya allah ya sa mu yi karbebe Allah kuma ya maimaita mana ya maimaita mana jazakumullahu khairan massalam alhamdulillah rabbil alamin mai magana muhammadu sani khalifa abdulkadir zaria kuma yau gashi muna makka mun sa harami to kuma muna fatan abubuwan da muka roye allah ya sa mu dace allah ya sa karɓaɓɓiya ne addu'o'in da za mu yi ma najeriya da gaba gabaki daya. allah shi karba allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali sauran yan uwa na gida kuma allah ya sa a yi sallah lafiya a yi layya lafiya kuma muna kira ga alhazai a dukufa da addu'a ba abin da ya fi addu'a allah ya ba mu kwanciyar hankali zaman lafiya tattalin arzikin mu allah ya dawo da shi allah sa mu zauna lafiya kashe-kashe da sace-sace da ake allah ya kawo karshen sa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana al'amin dan eh, Kano ne ni da nake zaune a nan China Gwanjo na mika kowa fatan barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya allah ya maimaita mana allah ya kawo mana sauƙi na tsadar rayuwa duk da na san wasu da yawa ba su samu damar yin eh, yanka rago ba to amma muna roƙon allah ya sauƙaƙa mana komai ya zamanto ya sauko kowa ya samu ya yi sallah cikin walwala. da 'yan uwa da kowa na mika kowa fatan alkhairi da fatan an yi sallah lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa eh, sunana malam isa daga akara ghana na gaisuwan sallah zuwa ga mai na ciyaman papa angola tare da matan shajiya hafsa muna gaida ajiya hafsatu gimbiya kadir english mai sumulmul kenan tare da mijinta alhaji ododo na gaida abdulwahab jawando na marhaba kuma na gaida maryam na marhaba kuma ina gaida eh, ajiya lami face na gaida ita na kuma gaida ajiya aisha batamfa karshe kuma na gaida maryam matana ubangijin allah ya saka alhairi salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu jama'a yan uwa musulmi ina wa yan uwa fatan alheri sunana mahmud abdulkadir magashi yanzu ina zaune a nan garin china muna wa yan uwa fatan barka da sallah wannan sallah ta shekara ta 1445 wanda ya zo a 2024 to muna wa 'yan uwa fatan alheri allah ya maimaita mana allah ya kara kare mu allah ya kare mu da ya ba mu sa'a ko'ina

gaishe da Yakubu Muhammad. Masu sauraron mu kada dai a shagala waɗannan gaishe-gaishe na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Ni ne naku Muhammad Nasir Ladan a ƙasar Kamaru daga birnin cinikayyar ƙasar wato Duwala. Ina gaishe da dukkan ma'aikatan VOA sashen Hausa ga baki su ina yi musu saƙon barka da sallah. baya da aka ina gaishe da dukkan musulman kamaru ga baki ɗaya na isar musu da sakon barka da sallah musamman ma shugabanninmu sarakunanmu da limamanmu da malamanmu ga baki ɗayansu na isar musu da sakon barka da sallah na isar da sakon barka da sallah ga babban limamin duwala wato imam malik baya da haka na isar da sakon barka da sallah ga shugaban kungiyan asik alhaji idi mama baya da hakan na isa da sakon gais barka da sallah ga shugaban kungiyar conseil de chef eh, mai martaba eh, sarki bako baya da hakan na isa da sakon barka da sallah na ga sarkin hausawan duwala eh, mai martaba adamu usaini labbo na biyu na isa da sakon barka da sallah ga mahaifina alhaji musa ladan allah kara lafiya da nisan kwana na gaishe shi da shi da iyayenmu mata ga baki ɗayan suna isar musu da saƙon barka da sallah baya da haka ina gaishe da mai gida abdullahi sa'adu eh, mai gidan eh, tv hausa bakwai tauraruwa al'umma ina isar masa da sakon barka da sallah na isar da sakon barka da sallah na ga mai gida eh, muhammad bashir ladan ina isar da sakon barka da sallah na ga babban yayanmu na fami musa ladan wato sadat sa'id ladan baya da hakan na isar da sakon barka da sallah ga babban yayarmu ita ma a shashin fami musa ladan wanda ake kiranta da nan ne eh, amina musa baya da haka na gaishe da dukkan yan uwana maza da mata na fami ga gabaki ɗayansu na gaishe kuma da duk wanda suka ji murya na ban manta da mai ɗaki na ba mai ɗaki ta ba wato ummul kusum na gaishe ta mata ta kenan da iyalai gaba ɗaya da 'ya'ya na dukan na gaishe suna musu sakon barka da sallah da haira wato zainab da kuma adamu wanda aka fi sanin shi da suna abi duk na kenan baya da haka ina isa da sakon barka da sallah ga shi babban eh, yayanmu a shashin nan famin musa shima wanda ban manta da shi ba wanda ake kiran shi da audu musa na isa da sakon gaisuwa kuma da da mahaifiyarmu wato zainab wanda aka fi da suna langele dukkan na gaishe su ga gabaki ɗayansu ban manta da surkanai na ba da sauransu iyalai ga baki ɗaya almajirai na su ma ban manta da su ban na isar musu saƙon barka da sallah da fatan allah ya maimaita mana allah kuma ya sa mana amizan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. na Nasiba Eba da Masi. Ina yi wa BOA barka da sallah, ana wa ummata barka da sallah, ana wa babana barka da sallah, ina yi wa dukkan wasu yan uwa da abokan arziki barka da sallah da dukkan wasu musulmai. Assalamu alaikum wa rahmatullah. na Fatima Sani Abubakar. Ina yi wa ummata barka da sallah, ina yi wa babana barka da sallah. Ina yi wa abokiyar zaman umma na barka da sallah. Ina yi wa BOA barka da sallah. ina wa kowa da kowa dukkan musulmai barka da sallah assalamu alaikum barkanku da waraka, sunana halifa dan namtunci ina taya jama'a barka barka da sallah ina taya boa barka da sallah ina taya yan uwana na gida bar kamar su humaira su zainab su nafi'u assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Suna sunana aisha humaira ina taya yan uwana barka da sallah ina taya BOA barka da sallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da farkon na zanen bala Abubakar. ne wa BOA barka da sallah fatan sun yi sallah da Allah Ubangiji ya karbi karɓi ibadunmu musamman daga cikin 'yan tambayi. Sannan ina kwasa kan gaisuwa ta ga mahaifiyata a Alfari na fatan ta yi sallah lafiya. Sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga mahaifina shi ma ina fatan yayi sallah lafiya da kuma ɗan uwana adam badamasi adam da kuma safiya badamasi adam da nusaiba badamasi adam sai anas bello abubakar halima bello abubakar ramlat bello abubakar saudar bello abubakar dukkanin su ne musu fatan alkhairi fatan kuma sun yi sallah lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa suna na aisha sa'id muhammad ne wa ma'aikatan voa hausa barka da sallah da fatan sun yi sallah lafiya ina muka gaisuwa ta ga mai gida na alhaji kabiru liman ya kasai da fatan ya yi sallah lafiya ina muka gaisuwa ta ga babada Alhaji Sa'idu Muhammad Inuwa Gandu barka da sallah tare da mahaifiyata Hajiya Halima Sa'id Muhammad Inuwa Gandu da fatan duk sun yi sallah lafiya. Ina miƙa gaisuwa ta ga abokanan zamana ya a'i da anti umma sagagi da fatan duk sun yi sallah lafiya. Ina miƙa gaisuwa ta ga mama kyauta yar uwarmu masoyiyarmu a barkaunanmu da fatan ita ma ta yi sallah lafiya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Suna na Munir Kabir Imam daga Sagabi, Kano. Ina yi wa BOA Hausa barka da sallah, sannan ina yi wa mahaifina barka da sallah, ina yi wa ummata barka da sallah, ina yi wa ‘yan uwa da aukan arziki barka da sallah, ina yi wa Abba Musa Garba daga Sagagi barka da sallah, ina yi wa yaya garba aliyu da kasagagi na mai barka da sallah na yi wa wana naziru kabir imam da kasagagi na mai barka da sallah na yi wa aini na'im abdullahi imam daga fara ina mai barka da sallah ina gaishe da al'amin ali musa daga maidile ina mai barka da sallah da fatan kowa ya sallah lafiya Assalamu alaikum, ni ce Umar Kari Abubakar from New York. Ina yi wa VOA barka da sallah, ina gaida ta, ina yi wa 'yan gidanmu, mamana, babana, da 'yan uwana da kuma friends na ina musu barka da sallah. Allah maimaita mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. na Bilkisu abdul azir Yunus. Ina gaida mu ina mata fatan ta yi sallah lafiya ina gaida babana da fatan ya yi sallah lafiya ina gaida abokiyar zamana da fatan ta yi sallah lafiya ina gaida mai gidana da fatan ya yi sallah lafiya ina gaida yarana da fatan sun yi sallah lafiya ina gaida 'yan uwa da musulmi da abokan arziki da fatan kowa ya yi sallah lafiya ina gaida boa ina yi wa boa barka da sallah da fatan sun yi sallah lafiya assalamu alaikum assalamu alaikum mu da warhaka na haidar ina daukacin musulmai hafi sallah barka da sallah da fatan kowa ya yi sallah lafiya ina wa boa barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya sannan ina yan uwana barka da sallah ina humaira ta barka da sallah ina aisha barka da sallah sannan ina yan uwa ta hawa mama barka da sallah assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu ni ce amina musbahu imam from london da farko ina wa 'yan uwana barka da sallah da yayyina da kannina da iyayena da ƙawayena duk ina musu barka da sallah sannan ina gaida voe ina mata barka da sallah gidan shi da mata da 'ya'yan shi cikin himma tun da ka yi mishi baiwa kai mana don mu wake wata da sallah yan na al'umma daga kasan ko idan har zai je gona hikima aikin masana ne a ran sallah na zance na na ci na sha kuma na yi ado ta nan da barge kuma soyana ni bo dalla dalla ina murnar wannan rana yan uwana al'umma na Najeriya mai duba yau muke yi sallah kowa ka gan shi ba Ni kai zance ni zan dora batun akwai hikima sassauka yar naman kaza gato mai daɗin yanka sai na ɗau sallaya na shige idi na dawo ana yanka Allah abin ni ya birge ni sani zai da mabalwa da waɗannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na gaishe-gaishen sallah daga faɗin duniya na wannan shekarar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu wata shekarar za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen haɗa wannan shiri da waɗanda kuka ji muryoyinsu muna miƙa gaisuwar sallah daga muryar Amurka zuwa ga ɗaukacin ilahirin al'ummar musulmi a duk faɗin duniya. Da fatan Allah ya maimaita mana. Godiya ta musamman ga wacce ta daidaita mana sauti wato Fiona wa mainan dudu. Ni Zahra Aminu fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC da fatan za a yi bikin sallah lafiya. Allah ya maimaita mana. Amin. Ya ku jama'a sai mu yi fara domin yau ne ranar Eid, domin yau ne ranar Eid. Mu yi sadaka kuma mu yi kyauta kan hanyar mu zuwa Eid. mu yi sadaka kuma mu yi kyauta kan hanyar mu zuwa yin ai mun sa kaya sabbi tas manya har da ƙananan mu yau ne sallah yau ne ai yau ne ranar murnan mu yau ne sallah yau ne ai duk taho mu yi sallar ai ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar ai ya ku jama'a sai mu yi far'a دومي يا ونيران العيد دومي يا ونيران العيد يا جماعة الأمة بركم مدين سل عيد يا جماعة الأمة بركم مدين سل عيد دم باشك لا درمو تافيا ويتاران العيد دم باشك لا درمو تافيا ويتاران العيد يوني سلا يوني عيد دك دكته ميسل رعيد يوني سلا يوني عيد دكته ميسل رعيد يا كو جما سي وهي فرقة دومي يوني ران رعيد يا كو جما سي وهي فرقة دومي يوني ران رعيد دومي يوني ران رعيد يوني سلا يوني عيد بركة بركة بركة كو يوني سلا يوني عيد بركة barka barka ku duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu mu ziyarto duk danginmu mu ziyarto duk danginmu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله يوني سلا يوني عيب دك تهوم يسل رعيب يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يا كو جما وهي فرقة دومي يوني ران رعيد يا كو جما وهي فرقة دومي يوني ران رعيد دومي يوني ران رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد a gaida Zahra. Masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci na musamman. Da haka ne kuma muke mika saƙon gaisuwa da fatan alheri ga dukkan musulmi da suke bikin sallah. Allah kuma ya sa mu ga tabbaɗi idan da rai da lafiya. Kafin nan za ku iya garzaya dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da X da kuma Instagram domin ci gaba da sada zumunci. ko ku aiko da sakonni ta hanyar imel ta sashen hausa at voanews.com kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafinmu na intanet a voahausa.com yanzu kan a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma da gresham da ta daidaita mana sauki da bada umarni sai injiniyan mu na yanzu daga nan birnin washington dc ni muhammad hafiz babala nake cewa sai allah ya ƙara haɗa mu salamu alaikum